بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر بيو شوال hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da takwas ga watan february 1997 idan ba a manta ba muna cikin ainihin wannan littafi ahkamul jana'iz wa bida'uha na fadilatul allama المحدث النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني أتكن فقرة كو مسألة سبعين بير inda ya bayani akan cewa shari'ar musulunci ta shar'anta wajen kabbara ta farko ta sallar gawa za a ɗaga hannu to abin da ke sunna kenan amma sauran kabbar bari ɗin bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba kamar yadda za ka zo ka ji cewa za a ɗaga hannu to haka sha'anin yake wajen sallar idi wajen sallar idi za ka ɗaga hannu a kabbara farko sauran kabbar bari duk ba za ka ɗaga hannu ba abin da sunna ta bayyana kenan saɓanin haka kuma to shi kenan kai ma ka sani bid'a kenan Allah ya kiyaye to bayan ya kawo bayanai dangane da haka sai ya kawo maganar abubakar ibn al-munziri wadda za mu ainihin taso a kanta inda ya ce wa fil majmu'i nawawi a cikin littafin al-majmu'u sharhul muhazzab na al-imam nawawi a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da talatin da biyu nawawi ya ce qala ibn al-munzir الإمام أبو بكر ابن المنذر يافئي في كتابيه أتكل لتتفنش قدابيو الإشراف والإجماع للتاف الإشراف على مذاهب أهل العلم مجلد ديوني ناي بياني أكنشي للتاف الإجماع شكما جزئين أنكرني لا أبن مالا من يتشي أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة ما لمن مسلمشي باكي sun haɗu akan cewa mai sallar gawa zai ɗaga hannu a kabbara ta farko wa talafu fi sa'iriha amma a sauran kabbarbari din sai suka yi sabani wasu suka ce za a ɗaga wasu suka ce ainihin ba za a ɗaga ba to duk inda aka yi sabani sai a koma a ga me ya tabbata daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shikenan in an samu abin da Allah ko manzon Allah yake shikenan babu sauran jayayya to in ba a samu ba anan ne kuma za a ce to malamai suna da na cewa sai a dubi maganar wane ne tafi kusa da daidai sai a ɗauka a bi قلت ني محمد ناصر الدين الألباني الباني من لتافي سينتي ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى أما مودي بمسامو أتكن سنة با أبن دكي نونة شوى شريعة تايدا da a ɗaga hannu a kabbarar da ba ta farko ba ba mu samu wannan a cikin sunna ba don haka fala nara mashru'iyyata zalika mu ba mu ganin cewa shari'a ta shar'anta haka ma'ana wannan ba shari'a bane ɗaga hannu a sauran kabbarbari din وهو مذهب الحنفية وغيرهم wannan magana ita ce mazhabin da hanafiya da waɗansu malamai ainihin suke a kai hanafiya su ne madiya al'imamu abu hanifa to za ka samu a wannan matsalar hanafiya sun sabawa ainihin wato su shi kanshi al'imamu abu hanifa kamar yadda za ka samu malikiya suna sabawa al'imamu maliku to haka al'amarin yake واختاره الشوكاني وغيره من المحققين يجي الإمام محمد ابن علي الشوكاني هذا بوانا مغانا da shi da wasu daga cikin manyan malamai masu kokarin gyara akan addini ma'ana cewa daga hannu din aka bara farko ne wa ilaihi zahaba ibn hazm ga wannan fahimta al-imam ibn hazm ya tafi tunda ita ce ta daidai da sunna fa qala ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi al-muhalla juz'i na biyar shafi na ɗari ɗaya da ashirin da takwas ya ce wa amma raf'ul aidi amma dangane da ɗaga hannaye a cikin sallar gawa fa innahu lam ya'ti anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annahu rafa'a fi shay'in min takbiratil jinazati illa fi illa fi awwali takbiratin faqat yace babu abin da yazo daga annabi cewa annabi ya ɗaga hannun shi a wata kabbara cikin kabbarbarin gawa sai a kabbara farko kadai fala ya juzu fi'ilu zalika don haka ibnu hazmin ya ce bai halatta a ainihin wato daga hannu a sauran gurare waɗanda ba a samu annabi ya yi ba li'annahu amalun fi salati lam ya'ti bihi nassun yace domin daga hannu din nan a wasu wurare wanda ba kabbara farko ba yin wani aiki ne a sallah wanda nassi bata kawo ba وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع وليس فيها رفع وخفض يجي أبن دا يزو دا من زن الله صلى الله عليه وسلم شيني cewa in manzon Allah yana yin sallah ta yau da kullum mai ruku'u da sujuda to duk inda ya durkusa da duk inda ya dago sai ya ainihin daga hannun shi to ita wannan sallah ainihin tar jana'iza babu ruku'u da sujuda a cikin ta ashe na za a daga hannu sai a na farko kawai amma sauran salawatul khams duk inda zaka sunkuya zaka ya daga hannu duk inda zaka ainihin daga zaka ya daga hannu an samu wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sujuda ne dagowa daga sujuda wajen ruku'u wajen dagowa daga ruku'u ko ina ka daga hannu a cikin ainihin sallah al-imamu ali ibn al-madini malamin imam al-bukhari yace sai an rubuta maka lada goma duk daga hannu ɗaya in kai haka saboda wannan alama ce ta ka sallama wa Allah ka yi saranda ga Allah madaukakin sarki mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai ibn hazm ya ce والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيد في كل تكبيرة يتي أبن ما ماكي الإمام أبو حنيفة يتي أتغى هناي أقوى تكبر في صلاة الجنازة أسلر غاوة ولم يأتي قط عن النبي صلى الله عليه وسلم gashi kuma da ɗaya bai zo daga annabi ba amma abu hanifa ya ce kowace kabara a ɗaga hannu wa man ihi min raf'il aidi fi kulli khafdin wa rafa fi sa'irin salawati amma abu hanifa yake kada a ɗaga hannaye a wurin ainihin kowace durkusawa da kowane ɗagawa a cikin sauran salloli kuma kaji akasi kuma inda ya tabbata daga annabi sai yake kar ai inda kuma bai tabbata ba sai yake kuma ai to me ya kawo wannan kuskuren sai ibnu taymiya ya kare waɗannan manyan malamai sai littafi ya sa mishi raf'ul malami anil a'immatil a'lam cewa ko dai bai samu hadisi bane ko kuma hadisin ya zo mishi ta hanyar da bai inganta ba a wurin shi ko wani dalili daga cikin dalilan da ibnu taymiya ya bayyana don haka abu hanifa ba abin zargi bane anan to amma da yake amana ce ta ilimi fa dole ne sai an kwance ta an gaya wa jama'a ba cin mutuncin abu hanifa ake ba sai yake cewa wa qad sahha an annabi sallallahu alaihi wa sallama gashi kuma ya tabbata daga annabi cewa annabi na daga hannu a ko ina a cikin salloli biyar da sallolin nafila amma a cikin sallar gawa kabbara farko kadai ya tabbata annabi yana yi amma sai abu hanifa yake a cikin sallar gawa a daga a ko ina amma a cikin salloli biyar kuma a daga so ɗaya kawai na farko shikenan qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce wa ma azahu ila abi hanifata wannan magana da ibnu hazmin ya danganta ta ga al'imamu abu hanifa ruwaya fi kutubi shurrahi min al-hanafiyya an ruwaito ta a littattafan masu sharhi na littattafan fiqhun hanafiya sai ce an ruwaito saboda ba a kawo isnadi ba don haka yace an ruwaito don ka duba littattafan fiqh za ga ana ta danganta maganganu ga manyan malamai babu isnadi don haka ya kawo bisigati ainihin wato shak da siga bisigati tamrid bai ce kai tsaye abu hanifa ya ce ba sai ce an ruwaito saboda ba su kawa da isnadi don haka sai abu al-shaykh al-albani ya ce fala taghtar bima jaa fil hashiyati ala nasbir raya kar ka rudu da maganar da ta zo a karkashin littafin ainihin nasbir raya a mujallar na biyu shafi na 285 min at-ta'ajjub min hadha al-amin hadha al-azwi shi malamin da ya wannan ta'aliki a karkashin nasbir raya sunan shi a sheikh muhammad anwar kishmiri mutumin kasar kishmir ne ta kasar india ya rasu hijira na da 1352 shekarar shi 65 da mutuwa shi wannan hashiya din to da ya ɗauko maganar ibn hazmin ta cewa ga abin da ainihin al'imamu abu hanifa ya ce tare da cewa kuma ga abin da ya tabbata a cikin sunna sai shi malamin sai ya ce kultu shi wancan malami mai yin ta'aliki akan hashiya ta nasbin raya sai ya ce wa hadhihin nisba a ajabu danganta wannan magana da ibnu hazmin yayi ga abu hanifa ta fi ban mamaki fiye da abin da ibnu hazmin yake mamakin cewa abu hanifa ya ba da fatawa da shi wanda bai tabbata a sunna ba ma'ana shi wannan malami kishmiri yana shakkar yaya za a danganta wannan magana ga abu hanifa tare da cewa malaman hanafiya su sun ce ainihin ba za a daga hannu ba sai a kabbara ta farko to ya za a ce abu hanifa kuma ya ce a daga a ko ina sai albani ya ce ai babu mamaki tun da gashi ya zo a cikin littattafan na hanafiya ashe ibn hazmin ba kage musu ba an fahimta da kyau ko to shine shi malamin yake cewa danganta maganar ga abu hanifa ta fi kuma yayi abin mamaki to kaga shi kuma bai buɗe karatu ba kenan a cikin fiqhunsa na hanafiya an ba dan haka ba wannan maganar sananniya ce shi yasa shi albani din ya kawo sai yace wa huwa ikhtiyaru kathirin min a'immati balkh yace wannan shine zaɓin mafi yawa daga cikin malaman garin balkh waɗanda mafi yawancin su dama masu bin hanafiya ne cewa ainihin in an zo za a daga hannu ɗin so ɗaya ne minhum kama fil mabsut kamar yadda yazo a cikin littafin ainihin mabsut na ainihin lissarakhsi na ainihin al-imam as-sarakhsi a mujallad na biyu shafi na 64 littafi ne na fiqh hanafiya mujalladi 18 ne baki ɗaya fiqh ne ciki kaza kaza kaza kaza kaza kaza fiqh ne gashi nan sai inda gudu ya kare maka ka ji bacci ka kwanta amma ba a kawo hadisai ba a kawo qur'ani a ciki maganganu ne gasu nan sai ce lakin al'amala inda hanafiya ala khilafi zalika yace sai dai kuma ainihin su hanafiya suna ainihin aiki da sabanin wannan magana din wa huwa allazi jazama bihi sarakhsi yace wannan ita ce magana da ainihin shi sarakhsi ya yanke hukunci da ita kai tsaye ma'ana shi sarakhsi ya ce abin da hanafiya suke akai shine cewa za a daga hannu din ne so daya amma an samu wasu daga cikin malamai na garin balkh su kuma sun ce ainihin wato za a daga hannu din a ko'ina to shi ita ce wacce magana da yake dangantawa wa huwa walakinnahum yarawna raf al-aidi fi takbirati zawaid fi salati al-idaini sai dai kuma ash-shaykh al-albani ce to sai dai kuma duk da cewa su waɗancan malamai na hanafiya a nan sun dace da sunna kenan na cewa za a daga hannu a wuri ɗaya kawai a kabbarar jana'iza yace amma kuma a kabbarori waɗanda ake karawa na sallar idi din nan sun ce za a ɗaga hannu a dukkansu ma annaha la asala laha tare da cewa ɗaga hannu akan barbarin idi duka ba shi da asali aidan har wa yau an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin duk da ake magana kenan ta iya yiwa ka ji malaman garin ku suna yi ko malaman ƙasar ku suna ko limaman ku suna abin da ake cewa ya tabbata haka daga annabi ko ko limaman garin ku ba su ne annabi Muhammadu ba mun fahimta to kasancewar annabi ya yi to shi kenan ya zama shari'a duk limaman garin ku in ba sai a ce sun saba sunna in annabi bai ba in limaman garin ku duk sune sai a ce suna yin bid'a annabi ne kawai mizan shine abin gwaji mun fahimci wannan da kyau ko to amma yana daga cikin abubuwan dama da ke ainihin bunƙasa bid'a ya zama ainihin malaman gari da limamai su rinka yin bid'a mutane ba za su fahimci cewa kaza bid'a bane domin an ga malami yana yi an ga limami na yi to in ka ce bid'a ne sai a ce a to yaya liman zai bid'a kuma limami a ce limamin ahlus sunna mutane ba za su fahimci wannan mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye shi yasa sai an tashi komai an yi karatu akan me yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishi mutane su bauta wa Allah hayaniya da bankaura ta ishi mutane waɗannan Allah ya kiyaye wanzur al-muhalla al-shaykh al-albani yace ka duba littafin al-muhalla juz'i na biyar shafi na 83 na'am albani yace eh haka abin yake روى البيهقي الإمام البيهقي يرويته أتكن أينه واتو مجلد ده إن سنن الكبرى شافي نتري أربعين ده بسند صحيح عن ابن عمر ده إسناد من إنغنشي ده ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة cewa ibnu umar yana daga hannayen shi a dukkan kabbarbari daga cikin kabbarbarin gawa ya tabbata ibnu umar yana yin haka albani ya ce faman kana ya zunnu annahu la yaf'alu zalika illa bi tawqifin min annabi sallallahu alaihi wasallam falahu an yarfa wanda ke zaton cewa ibnu umar ba yana daga hannun nan bane sai dan yana da wata hujja daga annabi wanda ke zaton haka to sai yayi ko an fahimta to amma dai ibnu umar bai ce daga annabi ba amma in kana tsammanin ko ibnu umar ba zai wannan abu ba lallai sai in yana da nafsi to sai kai to waye zai yi tsammani irin wannan ma'ana magana ta zo daga sahabi kai tsaye ka yanke hukuncin cewa wannan abu daga annabi yake ta wata hanyar ka samu wannan to wanda ke tsammanin haka to zai bautawa Allah da mai kenan da tsammani da zato inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a zato baya wadatarwa an ana neman gaskiya don haka wa qad zakara sarakhsi an ibn umar khilafa hadha albani yace amma kuma sarakhsi ya faɗi wata magana wadda take sabanin haka daga ibnu umar cewa ibnu umar yana dagawa so daya sai ya ce wa zalika mimma la na'rifu lahu aslan fi kutubil hadith wannan magana ba mu san asalin da altafan hadisi ba abin da aka san asalin shi daga altafan hadisi shine ibnu umar yana dagawa a kowace kabbara din to amma wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa amma tashihu ba'd al-ulama al-afadil bi riwayat ar-rafa fi ta'liq lahu ala fath al-bari ya ce ingantawar da aka samu wasu daga cikin manyan malamai aka samu wani babban malami ya inganta riwaya daga hannu din nan a ta'alikin shi da yawa fatihil bari wane ne albani yake nufi anan bin baz shi yasa na zo da fatihil bari din gashi wannan fatihil bari mujallar goma sha hudu ne mun shayin bayani akan shi gashi a mujallar na uku zan karanto mana magana da albani yake ishara akanta to matsala ta farko tukun da nake son a fahimta shine fathil bari sharhin sahihin bukhari al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani shine ya rubuta shi ya ainihin rubuta wannan sharhi nashi akan ainihin sahihin bukhari wanda yawa muqaddima da ainihin mujalladi guda katon mujalladi wanda wannan ainihin muqaddima tana ɗauke da ilmomi waɗanda ainihin suka shafi abin da ya zo cikin sahihin bukhari na ainihin wato bayanai akan sirrori na abin da ya shafi hadisi da makamantansu to ibnu hajar al-asqalani a cikin wannan littafi nashi ya taɓo wannan magana a cikin babin jana'iza kuma sanda muke karatun bukhari anan mun ainihin taɓo wannan magana ɗaya bayan ɗaya da muka zo muka tattauna ainihin wannan magana sai aka samu wannan ta'aliki aka ainihin karanta shi mun karanta wannan ta'aliki to wannan ta'alikin ne albani kuma yake son yayi ta'aliki kuma akan wannan ta'alikin ta'aliku ta'aliki kenan to maganar nake so zan yi ibnu hajrin an haife shi hijira na da 770 da uku ya rasu hijira na da 852 yau shekara shi 565 da rasuwa 565 da rasuwa ga littafin nashi fatihul bari kamusu sunna ake wa littafin kirari to sai aka samu a sheikh muhammad fu'adu abdulbaki wani babban malami a ƙasar misra allah ya mishi rasuwa allah ya ji kanshi sai zauna ya rattaba wannan littafi na bukhari ya mishi lambobi sannan sai aka zuba wannan sharhi na bukhari sai aka samu wani malami sai wannan ta'alikin to da wani malami ya ta'alikin sai aka zo aka karanta wa bin baz bin baz makaho ne baya gani mun fahimta makaho ne bin baz baya gani da aka zo aka karanta mishi wannan ta'aliki sai ya zama muraji'a kenan ya ji abubuwan da ya amince da su ya nuna ya amince da su saboda dalilai kaza abubuwan da yake gaba daidai bai kawo saboda dalilai kaza to da aka tashi buga wannan littafi tun bugun farko na fatihul barin da ke da wannan ta'alikat sai aka danganta cewa haƙaƙa usulaha abdulaziz bin baz sai aka nuna cewa ma bin baz din ne ma ya ainihin yi ta haƙiƙin usul din ya kuma ainihin yi wannan ta'alikin kuma ta'alikin ba na bin baz bane wani malami ne yayi ta'aliki sai aka zo aka karanta bin baz bin baz ya tabbatar yayi muraja'a shi ne kawai ya bincika ya ga haka abin yake to danganta wannan ainihin ta hakikin ga bin baz to kuskure ne mun fahimta to shi yasa shi a shekul albani bai fito karara ya faɗi cewa ainihin bin baz ba ko kuma ya zama shi ma ya ɗauka bin baz ne tunda haka ake rubutawa to amma saboda ya karanta sai ya ce kawai wani babban malami ko mun fahimta to shine ya ce ingantawar da aka samu wani babban malami ya yi wa riwayar ɗaga hannu ɗin nan a ta'alikin shi ne wa fatihul bari mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da casa'in sai ya ce fa huwa khata'un zahirun ya ce kuskure ne wannan a sarari la yakhfa ala al-arif bi hadha al-fanni yace duk wanda ya kware a wannan fanni na ilimin hadisi ba abu ne boye gare shi ba ya san cewa wannan ainihin inganta wannan riwaya da aka yi ta daga hannu aka danganta ta ga annabi ya ce wannan kuskure ne duk wanda ya san ilimin musala ya san haka to ga wannan ta'alikin bari ka ji shi bayan ya kawo maganar ainihin wato da ibnu hajar ya kawo a cikin fatihul bari cewa wa qad ruwiya mawqufan an ruwaito mawquf cewa ibnu umar ya kasance yana daga hannayen shi ainihin wato bari mu karanto daga asalin kan matsala yace wa yarfa'u yadayhi wa falahu al-bukhari fi kitab raf' al-yadayn wal adabi al-mufrad min tariq ubaydillah ibn umar an nafi' an ibn umar da imam al-bukhari ya kawo cewa ainihin wato sa'annan kuma mutum ainihin zai daga hannayen shi ibn umar ne ya faɗi haka dangane da al'amuran jana'iza sai ya ce ga ainihin hadisi ko asari da aka samu ta hanyar ubaidillahi dan umar daga nafi'u daga ibnu umar yace annahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin alal jinaza abdullah dan umar ya kasance yana daga hannayen shi a kowace kabbara a cikin sallar gawa shi abdullah dan umar yake yin haka sai ibnu hajar yace wa qad ruwiya marfu'an amma kuma an ruwaito daga annabi cewa annabi ma yana yi akhrajahu at-tabarani fil awsat fi wajhin akhar an nafi'in an ibnu umar sai yace bi isnadin da'ifin ga ta hanyar da aka ruwaito shi al-Imam tabarani ya ruwaito shi daga Nafi'u daga Ibn Umar Ibn Umar ya danganta ga Annabi to wannan riwaya da aka ce daga Annabi to riwaya ce mai rauni amma riwayar da aka ce shi Ibn Umar ne yake wannan riwaya ce ingantatta to sai ne ta'alikin sai yace wa akhrajahu ad-Daraqutni fil ilal al-imam ad-darqutni ya fitar a cikin littafin shi al-ilal bi isnadin jayyidin da isnadi mai nagarta an ibn umar daga ibn umar marfu'an cewa ibn umar ya danganta ga annabi to kaji kuskuren da albani yake cewa cewa ingantawa da akai wa sawwaba waqafahu amma shi darqutni ya ce magana da take daidai ba daga annabi bane daidai ita ce ne ita ce daga ibn umar li'annahu lam yarfa'ahu siwa umar ibn shubba yace domin ba wanda ya danganta wannan riwaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama cikin almajiran ibn umar sai umar dan shubba wal azharu adamul iltifati ila hadhihi al illa yace abin da yafi bayyana shine kada a waiwayi wannan illa li'anna umar al mazkur thiqatun domin umar dan shubba dinnan amintaccen mutum ne fayuqbalu raf'uhu dan haka in amintacce ya ruwaito ya saba wa yan ajinsu yan aji duk sun ce ibnu umar ne yake yi shi kuma wannan mutum amintacce guda ɗaya ya ce a'a ibnu umar ya ce annabi ne yake yi to shi malamin sai yake cewa za a karɓi ainihin wannan a magana ta shi li'anna zalika ziyadatu min thiqa yace saboda wannan ƙari ne aka samu a cikin riwaya mutumin kirki yayi wa hiya maqbula ala rajih wannan ainihin ƙari ga karɓaɓɓiyar magana cewa za a amshe shi inda a immatul hadisi a wurin malaman hadisi wa yakunu zalika dalilan yace sai wannan ya zama dalili ala shar'iyyati raf'il yadaini fi takbiratil janaza yace sai zama dalili akan cewa shari'a ta yadda da daga hannaye a wurin kabbarbarin sallar gawa wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai to kaji abin da malamin ya faɗi a wannan bugu da ke hannuna mai gajeren kari ne mujallad din na uku shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar to wannan magana da muka karanta din kaga shi malamin yana inganta wannan magana a danganta ta ga annabi ko to ita ce wannan magana a shekul albani yake cewa wa amma tashihu ba'd ulama al afadil riwayat rafa fi ta'liq lahu ala fatih al bari fa huwa khata'un zahirun kama la yakhfa ala al arif bi hadha al fanni mun fahimta saboda haka a takaicen takaitawa abin da za mu shaida jama'a na ƙarshe shine ne daga hannu a wurin sallar gawa da wurin sallar idi a kabbara farko ne kawai in ka runguma hannunka shi kenan sauran kabbar bari sai dai bakinka ya hannunka ba za ka ɗaga shi ba المسألة السادسة والسبعون مسألة سبعين دشدة ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي فأنا نسيكم من سلر gawa. ya ɗora hannun shi na dama a bayan tafin shi na hagu warrusugi wa sa'id da tsakiyar hannu da kuma ainihin daidai wato dantsan shi kenan ko kuma daidai tsintsiyar hannu abin da ake so a nuna maka kabdu da ake ce wato ana ɗora tafinka na dama za ka ɗora shi ya taɓo bayan tafinka na hagu ya kuma kwanta a wuyan hannunka sannan kuma ya taɓa ainihin tsintsiyar hannunka haka wad'u kenan ɗorawa to hakan kabdun ne ma rungumewa haka waɗannan yatsu guda hudu banda babban sai ka tallafo ƙasa babban kuma sai ka tallafo sama haka to abin da suna ta ce kenan ko kai haka ko kai haka ba haka ba kakka ɗora gaba ɗaya akan tafi da tafi haka an fahimta kar kuma ka ɗora akan tsintsiyar hannun haka ko ka riƙe haka a'a sai dai haka mun fahimta to shi ne yake cewa thumma yadau yadahu al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra war rusbi was sa'id sa'annan kuma ya dora hannun shi na dama a bayan tafin shi na hagu da wuyan hannu was sa'id da kuma ainihin wato tsintsiyar hannu thumma yashuddu bihima ala sadrihi sa'annan sai kuma ya dora su akan kirjin shi wa fi zalika ahadithu albani yace akwai hadisai masu yawa akan haka labudda an azkura ba a ya ce dole ne in faɗi wasu daga cikinsu saboda a kakkaɗe a hana ku sakin hannu ɗin nan dai da kuke yi ku daina sakin hannu ɗin nan da ake ba kyau ba addinin musulunci ba ne addinin shi'a ne ku ne kawai shi'a da ko ba ku sani ba ku miƙe a masallacin izala kuna ta faɗa akan sakin hannu wallahi azimi ku ne shi'a da ko ne addinin shi'a ne ya ce a saki hannu haka amma addinin manzon Allah sai a runguma hannu haka duk annabawa za ka zo ka ji duk annabawa tun daga kan annabi Adamu har kan annabi Muhammad shine na karshe ko to dukkan su sun yi sallah ɗaya kenan kuma dukkan su in sun tashi sallah haka suke aza hannun sa kirji kai kuma sai ka saki hannunka haka kana wa kunaini sallah kenan khalli shikenan Allah ya kiyaye saboda suna da ka'ida suka ce duk abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matukar bai zo ta hanyar Ja'far Sadiq الباقر عن أبيه جعفر الصادق عن زين العابدين عن الحسين عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتي باكي ɗaya ba su yadda da wannan hadisi ba duk isnadin da bai zo ta wannan hanyar ba mun fahimta suka ce ba su yadda ba don haka ainihin alu kashi filgaba a cikin littafin shi aslu shi'a wa usulu ha shafi na saba'in da tara ya ce idan ba hadisin da ya zo da isnadi irin wannan ba ya ce wannan isnadi ba shi da darajar da ta kai sauro a wurin 'yan shi'a ya ce kamar riwayar su abu huraira da samuratu bin jundub da marwan bin al-hakam ya ce darajar riwayar waɗannan ba ta kai sauro ba to shi yasa ba shi cikin addinin da manzon Allah ya zo da shi ka saki hannunka a sallah duk wata hayaniya da baka je ka kwaso a cikin littattafan fiqh ba hadisin manzon Allah bane duk karerai da baka cewa akwai a cikin nail awtar ƙarya kake yi ka ce bidayatul mujtahid ƙarya kake babu hadisi babu cikin aujazul masalik babu hadisin sakin hannu kwaya ɗaya a duniyar ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya inganta babu wannan har kiyama ta tashi kuma duk wanda ya ce ai mun muƙabalan duk shekara ba sai an yi wannan so nawa ma har yanzu sun kasa fa in lam tafa'alu walan tafa'alu sai za ku daina wahalar da kanku wallahi addinin shi'a ne haka kuma ne ya faɗi cikin tahrir wasila shafi na saba'in da biyu ya ce na daga cikin abubuwan da ke ɓata sallah a takfir me a takfir sai ya ce wa huwa wadu ihdal yadayni alal ukhra dora hannu ɗaya akan ɗaya a cikin sallah sai ce nahawu ma yasna'uhu ghairuna kamar yadda wasu suke waɗanda ba mu ba ahlus sunna kenan ma'ana shi ahlus sunna ma haka yake yin sallah to sai yace illa ma attaqiyya yace sai dai in kai dan shi'a ne ka shiga cikin ahlus sunna kana tsoron ka su gano aqidar ka to kai ma sai ka rungume kamar yadda suke rungumewa yace amma in ba haka ba sallar ka ta ɓaci jama'a mun fahimci wannan muke wannan karatu yana nan cikin littafin tahrirul wasila na Khomeini mujallad na farko shafi na ainihin 172 ne nace 72 172 mun fahimta a sabon bugu kuma na wannan littafi shafi na 169 don sun sake yin sabon bugu din daga Iran jama'a mun fahimci wannan kamar wajen kabbara din canje da muka ce abinda sunna ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka zo ainihin yin sallah sai ka daga hannayenka daidai da kirjinka ko daidai da ainihin daidai da kafadinka ko daidai da ainihin kunnuwanka sannan yatsunka zaka miƙe su ne sama su fuskanci alƙibla abin da sunna ta ce kenan to an samu daga cikin fiqh malikiya kamar ainihin mai askari ya ce babu laifi a yi sifatun rahidi haka a kifo tafukan ƙasa su kallo ƙasa haka shi yasa za gani a cikin wani littafi da aka buga a ƙasar nan haka aka yi mun fahimta za ga an yi hoton yaro yayi haka kwan fahimta to wannan ba sunna ba ne mun fahimta ko to bid'a mafi wannan muni ita ce kuma wanda ta zo cikin shi ta harir wasila din na Khomeini sai ce in ka zo kuma sai kai haka sai ka dunkule haka duk yana nan a ciki ku rinka zuwa kuna karanta karatu za ku kuma ku mallaki littafi in ba haka ba za ku mutu da bakin ciki dan izala ne kai dan shi'a ne kai dan dariqa ne wallahi azimin baka karatu ba sai ka mutu da bakin ciki kuma ka gwada ka gani don sai an faɗi magana me wa kana da littafin amma baka iya karantawa me yiwa za ka iya karantawa kuma baka da littafin ta shi yasa karatu kawai shine maganin waɗannan matsaloli din jama'a mun fahimci wannan da kyau to saboda haka kun ji don haka sai ya ce akwai hadisai waɗanda suka zo da ke tabbatar da cewa za a ɗora ɗaya akan ɗaya a sallah wato su hannaye ɗin kuma ya ce babu makawa lallai dole ne ma ya ambace su Allah ya to al'awwal hadisi na farko daga cikin hadisan ya gabatar da wannan hadisin amma za mu karanta shi ne don hadisin shi ya zo ne kai tsaye akan matsala ainihin ta kabdu din a cikin sallar gawa an abi huraira ta marfu'an fi hadisihi al-mutaqaddim anifan yace wanda aka karbo daga abu huraira dazu abu huraira ya danganta shi ainihin ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da ya gabata a dazu shi yasa ya kage ya dige guda uku saboda ya nuna hadisin na da tsawo ya kawo shi a can baya sai ce wa ba al-yumna ala al-yusra kuma annabi ya dora hannun dama akan hagu a cikin sallar gawa ne Abu Hurairah yake magana ya rawaito wannan hadisi annabi ya daga hannayen shi sa'annan kuma sai ya dora dama akan ainihin hagu sai a shekul albani sai ya ce wa huwa shi wannan hadisi wa in kana za'ifal isnadi ko da ike isnadin shi mai rauni ne dama mun tattauno wannan maganar shi wannan da ke cewa annabi ya ɗaga hannun shi kuma ya ɗora hannun nashi a kirji a cikin sallar gawa mun tattauna dama cewa wannan ainihin hadisi isnadin shi mai rauni ne fa inna ma'anahu sahihun sai ya ce ma'anar shi abin da yake ɗauke da shi ma'ana ce mai inganci bi shahadatil ahadithil atiya wanda yake ainihin hadisan da ke zuwa dinnan su za su yi shaida shi fa innaha bi itlaqiha su waɗannan hadisai da za mu kawo kai tsaye تشمل صلاة الجنازة كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات sun tattaro hadda sallar gawa kamar yadda suka tattaro ainihin sallolin da ba ma na farilla ba daga cikin sallolin da ke nafila kalistifqa'i kamar sallar ainihin roƙon ruwa wal kusufi da sallar kisfewar rana ko wata wa ghairiha da waɗansu waɗannan ma'ana nassin hadisin da ya zo ƙarar akan runguma hannu a sallar gawa wannan isnadin shi mai rauni ne to da a ce shi kadai ne aka samu to ba zai zan hujja ba to amma akwai hadisai da aka bayyana dama haka annabi yake yin sallah su waɗannan ingantattu ne ba su ware wai sallar gawa ko wata sallah ba duk sallah to sallar gawa kuma sallah ce ko mun fahimta don haka sai ce asani hadisi na biyu an sahal bin sa'adin daga sahalu dan sa'ad qala sahal yace kana nasu yu'maruna an yaba ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi salati an kasance ana umarnin mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mutum ya ɗora hannun shi na dama akan zira'in shi na hagu a cikin sallah to wannan hadisi akhrajahu malikun fil muwatta al-imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta juz'i na farko shafi na 174 wa min tariqihi al-bukhari al-imam al-bukhari ma ya fitar da wannan hadisi ta hanyar al-imam malik a cikin juz'i na biyu shafi na 178 wasiyaqu lahu lafazin da aka kawo na bukhari ne wa kadhal imam muhammad fil muwatta haka al imam muhammad a cikin muwattan shi na yi bayani a can baya akan wannan muwatta ba irin muwattan da ke hannunka bace ya kai dan najeriya wata muwatta ce daban mutanen india pakistan da sauran kasashen da ke kusa da su kamar bangladesh suke amfani da wannan muwaffa ita ce ainihin tushen da aka kafi mazhabin ainihin hanafiya a wannan ainihin bangare karama ce ita ma daga imam malik shi imam muhammad ya ainihin ruwaito ta duk na kawo waɗancan tarihi a baya shafi na 156 wa ahmad da al-imam ahmad a mujalladi na biyar na musnad shafi na 336 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujallad na biyu shafi na 28 to wannan hadisi da ke cewa an kasance ana umarnin mutane cewa mutum ya ɗora hannun shi na dama akan ainihin zira'in shi na hagu a sallah a sallah aka ce sallah gawa sallah ce azhar sallah ce sallar la'asar sallah ce sallar roƙon ruwa da sauran duk abin da ba a kiraye shi sallah to annabi ya kasance yana umarnin ainihin mutane da su dora hannu domin shi ne ke yin umarnin don a zamanin annabi wane ne kuma zai magana bayan ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko domin wasu sun yi tawili cewa au ashe ma mutane an kasance ana umarnin su to ashe da sakin hannun suke a sallah kenan sai ka ce a'a kun faɗi mutanen da suka musulunta ba su taɓa ganin musulunci ba a duniyar nan tunda su ne musulmi na farko in suka tashi sallah yadda al'ada ɗabi'ar jikin mutum take haka za su saki jikinsu sai an ce su yi kaza ko ba haka ba dan adam a ɗabi'ar shi sakin hannu yake yana tsaye to tunda haka ainihin suka kasance ɗabi'ar mutum su ne musulmi na farko dole a umarce su a ce ga yadda za ku yi mun fahimci wannan shi yasa babu hujja a cikin wannan kuma a je in ma haka ne an kasance ana umarnin su tunda an kasance ana umarnin su to ne ya kamata a kenan a yi a bi umarni shi yasa babu wata hujja da za ka yi kawai ka runguma hannunka a kirji kawai duk wani tawili ka haƙura wallahi in baka in duk wannan abin da ya halakar da fir'auna kenan fa ma balul qurunil ula to in an ce kaza to iyaye da kakanni fa to waɗanda suka mutu shekara ina ruwanka da su tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun kai da kanka ake cewa ka yi me ya haɗa ka da waɗanda suka wuce da ba za a yi maka tambaya game da aikin da babanka ya ko aikin da ɗanka ya ba aikin ka shi ne za a bincike ka akai to dan me za a ce maka ga abin da za ka bi ka ce to yanzu malam wani fa malam wani na ruwanka da shi ko shi dama kake bautawa Allah ya kiyaye to wannan kenan don haka wannan hadisi gashi shine na biyu as-salisu hadisi na uku an ibn abbas radiyallahu anhu qal ibn abbas yace sami'tu nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji annabin Allah yana cewa inna ma'asharal anbiya'i mu jama'ar annabawa umirna bi ta'jili fitrina an umarce mu da mu gaggauta buɗe bakinmu da zarar rana ta faɗi ka sha ruwan ba haka ba ka zama ɗan bid'a yunwar banza kake sha kuma zunubi kake ta kamata kowa ya fahimci wannan ka'ida rana na faɗuwa shida da kwata ka ce ai mun sai shida da ashirin za mu sha ihtiyafan wallahi za annaru tuhitu bika wai ihtiyafan wai dan a fi kwanciya hankali a kewaye wuta za ta kewaye ka ba wata magana lokaci na yi kawai annabi ya ce in rana ta taho ta faɗi mai azumi ya sha ruwa ko bai sha ruwa ba azumin shi ya kare shi yasa rana na faduwa khalas shikenan ka sha ruwa kawai ka huta amma sai kaga ga rana ta fadi ga jahilin naka da leda kunun zaki a hannu yana jiran sai ladan ya zo ya kira sallah mun fahimta ko to ku kuma ladanai dan haka ladan yake da lada mai yawa to dan haka ladan kuma in yi kuskure kuma nauyi da yawa yake akan shi tun da kasancewa mutanen ƙasar mu aksaruhum jahiluna to da zarar rana ta faɗi zai ka tausaya musu ka kira sallah don wani ba zai taɓa shan ruwa ba sai an kira sallah ba zai daina sahur ba sai an kira sallah to in za a kira sallah yanke akan lokaci ko in za a ainihin kira sallah daidai da fitowa alfijir shikenan kama sai ce bari su ƙara wai ihtiyatan duk wannan bid'a ne rana na faduwa kawai shikenan suka sha ruwa to kuma da a ce za ka tashi ka bi ranar kuma fa ma'ana da za ka ainihin ɗauki azumi a nan najeriya sai ka hau jirgin sama sai kuka yamma kuma bin ranar kake ai ba za ta faɗi ba fa aiki ya same ka kenan sai samu waƙe ce rana ba ta faɗi ba don kai baka ganta ba ba faɗuwa take yi ba manzo Allah ya ce wa Abu Dharr ya Aba Dharr wannan rana ka san da take tafiya yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon Allah suka sani manzo Allah ya ce ba faduwa take ba tafiya take in ta tafi ta tafi ta tafi sai ta kwanta gaban al'arshin Allah ta yi sujuda sai Allah ya ce an karbi sujuda ki wuce shine in ta wuce kuma sai ta bullo da safe ku sai ku ce rana ta fito rana ta fadi eh haka ne a zahiri kam amma tafiya take washamsu tajri li mustaqarrin laha gudu take yi ga ta yadda ka ganta din nan to gudu take ba za ta tsaya ba sai ranar ainihin da Allah ya umarce ta ta tsaya mun fahimci wannan da kyau ko annabi ya ce sai karshen duniya in ta zo sai ta sujuda a ce an karɓi sujuda ki amma ki koma inda kika fito to shine za a ga ta dawo da baya ta fito ta yamma to lokacin nan ko ka ce ka tuba an rufe kofar tuba domin akwai wata kofa a yammacin duniya haka can wajen kasar sham rana ta nan take wucewa in ta dawo tana dawowa da baya sai a kulle to dama duk wanda ya ce na tuba ya Allah tuban ta wannan kofa yake wucewa to an kulle kofa shikenan Allah ya shirye da mu to yace mu annabawa an umarce mu da mu gaggauta buɗe baki saboda haka da zarar rana ta faɗi sai ka ainihin gaggauta buɗe baki me yake nufi da faɗuwar rana shine wannan gudan ya bata dan ka ce wannan jaje-jaje wannan jaje-jaje ba ruwanka da shi mun fahimci wannan tana faduwa sai ka sha ruwa wa ta'khiru suhurina kuma an umarce mu mu ainihin jinkirta sahur din mu ma'ana sahur sai zama dab da alfijir zai fito ake so ainihin kai abin nan sahur ɗinka to ashe cewa wai ka kame daga sahur saura kamar minti goma sha biyar ko minti goma faɗan wannan maganar ma tukuna bid'a ne misali cin abincin ka kakan ci abinci minti goma shikenan minti goma da alfijir ya fito sai ka ci abincin ka kana gama ci alfijir ya fito kuma annabi ya kawo sauki wancan hadisi na ainihin Abu Dharr da na kawo na magana faduwar rana din nan da muke magana al-Imam Muslim ya fitar da shi ga kuma wani hadisi sahihi wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi annabi ya ce in kana cikin cin sahur ɗinka aka kira sallah baka gama ba annabi ya ce ka gama ci tukuna tsaf sannan ka tashi kana cikin ci sai alfijir ya bullo ko aka kira sallah kana cikin ci sai ka ci gaba da ci ka sha ruwa ka wanke hannunka ka sha mirinda ka sha lemun tsami ka duk abin da baka sha ka kinsa sannan zai a alhamdulillah rukhsatun min annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta amma in kana tashi an kira sallah ko alfijir ya fito shikenan ran nan sai kai dore amma kana cikin ci sai lokaci ya ƙure alfijir ya fito annabi ya ce matukar baka gama ba to ka bari ka gama abin ka gafa alfijir din ya fito kana gani ga kuma kiran sallan kana ji tunda dai kana cikin ci ne ya fito ko aka kira sallah sai ka ci gaba da ci hadisi ne sahihi yana cikin abu dauda mu kuma da mu ne in izala ahlus sunna me muke bi alkitabu was sunna alqur'ani wal hadith ko kuwa ha to shikenan khalas ba wani bata lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo da addinin nan yadda ya ce a yi haka zamu ba abin da ya shafe mu ibn umar ya ce da mu maguzawa ne ya zo musulantar da mu don haka yadda muka ga yana yi haka zamu ko ba haka bane yawwa Allah ya shiryar da mu to da jinkirta ainihin sahur sannan wa annaba a aimanana ala shama'ilina fi salati kuma mu annabawa an umarce mu mu dora hannayenmu na dama akan hannayenmu na hagu a cikin sallah to kaga waɗannan na daga cikin ayyukan me ayyukan annabawa kuma Allah da ya lissafo annabawan nan cikin suratul an'ami baki ɗaya sai ya ce ai koyi da waɗannan annabawa mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka buɗe bakinka ka gaggauta shi sahur ka jinkirta shi in ka lura akwai tausayi a nan don ana ƙara matse maka lokacin ne ko ba haka ba buɗe baki ka gaggauta yi sahur kuma ka jinkirta kaga kamar ana so dare ɗin ya fi maka ranar tsawo to sannan a shahida nan shine mu ɗora hannayenmu na dama akan hannayenmu na hagu a ainihin cikin sallah wannan hadisi akhrajahu ibn hibban ibn hibban ya fitar da shi fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih a shafi na 80 a 885 sai ce ka duba mawaridul zam'an ila sahih ibn hibban wa tabarani da tabarani fil kabir a cikin mu'jamul kabir hadisi na 10851 wannan littafin na bayyana shi littafi ne mujalladi 20 juz'i 40 fa kaya guda ne sai dai karti uku su dauko makan kasiya wafil ausat kuma mutum ɗaya ne ya rubuta shi mutum ɗaya ne ya rubuta shi malam waɗannan da ta namu duk da a ce an yi tarbiyyarsa akan sunna da tuni suna nan sun yi kafta kafta littattafai yanzu suna nan la ilaha ula wa la wala ilaha ula su ba su rubutun ba kasuwancin bai ci ba fa ma rabi har tijaratuhum ba abin da ya ci gashi nan Allah kiyaye da kuma cikin al-awsat a cikin ainihin mujallar na farko shafi na goma juz'i ɗaya na ɗaya ومن طريقهما الضياء المقدسي تهنى ابن هبان الطبراني الضياء المقدسي يرويته في المختارة أتكلم لتاف إن شاء المختارة لتاف نيدي يزابو حديثي صحيحي دا إنجلتتو ألبانيا ساكي تاتي أن لتاف كودا بأبقى وندي تاتي إنبا أتكلم شافنا لمبا حديثنا ستين دا أكو شافنا قوما مجلدي نبيو قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سنة وسنده صحيح على شرط مسلم إسناد وانا حديث يا إن دنت أبسا شرط الإمام مسلم وصححه السيوطي في تنوير الحوالي سيوطي يا إن دنت وانا أتكن تنوير الحوالي شرح موقع وانا دا شيمتا نسك فلكي وادنا جزء نفرقو شافي نتري تايا دا سبعين دا هدو mun fahimci wannan domin imam malik ma ya ruwaito shigan wannan hadisin an gane wannan da kyau jama'a to sai wancan hadisi na biyu akwai wata matsala da mai yiwa mutane su rudu da aka ce an kasance ana umarnin mutane cewa mutum ya ɗora hannun shi na dama akan zira'in shi na hagu to wannan sai wasu ke kafa hujja da shi akan ɗora hannu din akan zira'i a'a yana son ya bayyana maka akan hannun hagu ne kawai ake so ainihin a ɗora sai ya itlaqin zira'i wani bangare na hannu din amma yana nufin ainihin akan hannu ake son a ɗora to akan hannu din a ina shine aka samu wasu hadisan ne suka bayyana inda muka bayyana maka ya zama ainihin ka taɓa daidai bayan tafinka na hagu da wuyan hannunka da kuma tsintsiyar hannunka to sannan kuma har wai wasa sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa ai ma namiji ne yake yin ainihin sallah ɗin kabdu ɗin saboda an ce an yaba ar-rajulu al-yadal yumna haka zaka ga suna ta kawo itirabat wallahi sai sun kwankwata sunna annabi in suka same ta shikenan sai a waye gari kwata kwata ba su aiki da ita ba ba wai namiji kawai a'a wannan ainihin a faɗar namiji anan baya fa'idantar da cewa lallai sai namiji din in kai wa shari'ar musulunci mummunar fahimta irin haka sai ga cewa al'amura da dama to an zare mace a ciki kamar wata mata da ke kuskuren fahimta ta ga cewa ai tun da dai an shar'anta cewa idan namiji yana da baiwa zai iya jima'i da ita ya halatta mishi kamar yadda ya halatta matar shi ta halatta shikenan sai ita ma ta siyo bawa dama ba ta da miji sai rinka jima'i da ita ita ma sai ta yi kiyasi to bata san wancan hukuncin ga maza kawai yake ba to akwai inda yake za a faɗi namiji amma kuma ana nufin ainihin namiji da mace akwai inda za a kamar misalin da Allah madaukakin sarki yake cewa aqimus salata wa atuz zakata ku yi sallah ku ba da zakka wannan kamar umarni ne ga maza kawai amma zahiri ya shigo har da mata mas'ala ce usuliya wannan malaman ilimin usulun fiqh sun tattauna akan ta Allah ya shiryar da mu وله طريق أخرى يتي وانا حديث ينا دوات هنيا دبان عن ابن عباس لك ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير الإمام الطبراني في تدش أتكي مؤجم الكبير أتكي آه والضياء المقدسي ضياء المقدسي بسند صحيح لإسناد لإنجنشي وله شواهد الشيخ الألباني يتي وانا حديثي أقوى حديثا لباسي شيدا شفقال عمي قلفي ذكرتها في تخريج كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أم بكيس أتكن أينهم تخريج لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها أكركش وأن لكتاب شين تخريج ليك فدي الرابع حديث نهد أن طاووس قال طاووس يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة annabi ya kasance yana ɗora hannun shi na dama akan hannun shi na hagu sannan sai ya haɗa su ya ɗora akan kirjin shi alhali yana sallah to ɗawun su tabi'i ne aiko to kuma ya ce annabi yana yi kun ga zama mursali kenan wa mursalin minhu sahabiyyu saqab mursali shine hadisin da aka cire sahabin da ya ga annabi din sai ainihin tabi'in hadisin ya danganta ga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhrajahu abu dauda الإمام أبو داود يفتد شيء تكون مجلد نفرق شافي ندري إيدا أشرين لدايا بسند جيد أنه دا إسنادي وان دي كما ينقري دا شي طاووس دين وهو الشيخ الألباني يتي شي وانا حديثي وإن كان مرسلا كو دي مرسلين دنبا عم بتي صحابين با فهو حجة عند الجميع حجة ني أورن دكا نما لمن مسلنشي فأما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر malaman da ke kafa hujja da hadisi mursali kai tsaye to wannan hadisi hujja ne a wurin su kai tsaye babu shakka akai wa hum jumhurul ulama'i sune mafi yawancin malamai sun ce mursali hujja ne kai tsaye wa amma man la yahtajju bihi illa idza ruwiya mawsulan amma malaman da ke cewa ba za su kafa hujja da mursalin hadisi ba sai in an ruwaito shi da wata hanya cikakkiya aw kana lahu shawahidu ko kuma ya kasance yana da hadisan da za su yi shaida akan shi albani ya ce wa huwa sawab wannan magana ita ce daidai cewa mursalin hadisi ba a aiki da shi sai in ya zo ta wata hanyar wadda ta cika ko kuma sai in ya samu wasu hadisan da za su ishe da shi fali anna li hadha shahidai ne yace to wannan ainihin in hadisi yana da shahidi guda biyu kaga duk inda ka bullo to hadisin ya zama hujja dan haka yace hujja ne a wurin dukkan malamai wasu malamai sun ce mursalin hadisi hujja ne mursali shine tabi'i da bai ga annabi bai zo ce annabi ya ce kaza ko annabi yana yin kaza to sai malaman hadisi waɗanda ainihin suke ganin cewa hujja ne sai suka ce don shi wannan tabi'i in mutumin kirki ne an amince da shi to shi kuma ya amince da wanda ya goce sunan shi don haka ko ya bayyana ko ba ya bayyana ba duk daya hadisin ya inganta tun da shi zuwa ƙasa duk mutanen kirki ne in dai an amince da shi to dole a amince da wanda ya amince ko bai ambace shi ba wasu malamai kuma suka ce mursalin hadisi ba hujja bane kai tsaye wasu kuma suka ce mursalin hadisi ba hujja bane sai dai in ya samu shahidi ya samu wani hadisi da zai karfafe shi ko kuma ya zo ta wata hanya da take cikakkiya kaga maganganu guda uku kenan wasu sun ce mursali hujja ne kai tsaye wasu sun ce mursali ba hujja bane kai tsaye wasu sun ce mursali zai iya zama hujja in ya zo ta wata hanya ko ya samu shawahid to wannan ta karshe din ita ce daidai Allah ya shiryar da mu daga cikin shawahid din al-awwal an wa'il bin hujr daga wa'il dan hujr annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaba'u yadahu يضع اليم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره وائل دان هجر yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana daukan hannun shi na dama ya dora akan hannun shi na hagu sa'annan ya dora akan kirjin shi rawahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya ruwaito wannan hadisi fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih kama fi nasb raya kamar yadda yazo a cikin littafin nasb raya مجلد نفر كو شافي ندري أكد شاهده وأخرجه البيهقي في في سننه بيهقي ما فتد وانا أتكل لتافن شاء السنن مجلد نبي شافي ندري أكد دي من طريقين تهنيوي بيو عنه daga shi wa'il dan hujur din yuqawwi ahaduhuma ahaduhuma al-akhar hanyoyi biyu ne ɗayan su na karfafa ɗaya ma'ana kowace ɗaya za ta karfafa ɗaya sai su haɗu sai su zama ainihin hadisi mai inganci asani hadisi na biyu an kabisata bene hulb daga kabisa dan hulb an abihi qala ya karbo shi kuma daga mahaifin shi hulb yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yansarifu an yaminihi wa an yasarihi naga annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya sallame a sallah zai juyo ta hagu ko kuma ya juyo ta baya don in annabi ya idar da sallah yana juya ya kalli mamuni abin da sunna ta ce kenan amma abin da malamai suka ce zaka kalli dama da kai wasu suka ce zaka kalli hagu da kai wannan ba shi da asali cikin sunna don haka bid'a ne ko da yake wannan yana nan a rubuce ka sani ba duk abin da ke rubuce yake daidai ba sai an tace shi yasa za ga mafi yawancin limaman ma a ƙasar nan in yayi abin nan sai juyo muku kuncin shi na dama saboda haka aka ce mishi to amma ba haka ake daga annabi ba annabi in ya idar sai juyo kalli mamu haka kai tsaye wannan karatu yana nan cikin sahihul bukhari mun fahimci wannan da kyau ko to in annabi ya tashi juyowa din zai kalli mamu ta ina yake juyowa yakan juyo ta hagu yakan juyo ta dama shine abin da ake nufi ko mun fahimta sannan ya ce wa ra'aituhu qala yaba'u hadhihi ala sadrihi sai naga annabi yana daukar wannan ya dora akan hagun shi وصف يحيى هو ابن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل sai ainihin yahaya dan sa'id mai riwayar hadisi kenan sai ya ɗauki hannun shi na dama ya ɗora akan hannun shi na hagu sai ya ce fawqal mifsal a saman wuyan hannun shi kun ga shine magana da muka faɗi da su an fahimta ku shine ya siffanta a aikata kenan akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi mujalladi na biyar shafi na 226 بسند الرجال هو ثقات ده اسناد ده yake mazajen shi amintattu ne rijalu muslimin mazajen da suka ruwaito shi mazajen da muslim ke yi riwaya a wurin su ne ghaira qabisata hadha banda wannan qabisa din wa qad wasa'a wa qad wasaqahu al-ijli wa ibn hibban da ijli da ibn hibban sun ce mutumin kirki ne lakin lam yarwa anhu ghairu simak ibn harb yace sai dai in banda simak dan harb ba wanda ya yi riwaya a wurin shi wa qala ibn al-madini wan nasa'i ibn al-madini da nasa'i suka ce majhulun wannan mutum majhuli ne su ba su san shi ba to shi yasa ake son ka tara littafan jarh wa ta'dil a ɗakin ka masu yawa yanzu ya ibn ma'inin ya ce bai san wannan mutum ba qabisa ibn hal a afwan aliyu ibn al-madini wanda ana ganin kusan shine malamin da ya fi kowa sanin illa a zamanin shi to ya ce bai san wannan mutum ba al'imamu nasa'i ma ya ce bai san shi ba yanzu idan waɗannan tafai kwaya biyu ka mallaka ba sai ka ce wannan hadisi bai inganta ba to ashe dole baka tattara kutubun rijal ga sana a ɗakin ka sai inda ka samu za ka samu waɗanda ke magana akan amintattu kamar asfiqat na ibn hibban da na wannan ijili da makamantansu za ka zo ka samu littafan da ke magana akan mutanen da suke masu rauni ne ko kuma waɗanda an raunana su ko da ba su cancanta ba kamar mizanul i'tidal kamar littafin alkamil fi du'afa'ir rijal za ka samu wanda ke magana mutanen kirki kuma ɗin da 'yan banza kamar aljarhu wa ta'adil na ibnu abi hatim sa'an nan da littafin kamar tahzibu tahzib da makamantan waɗannan duk sai ka tattara su a ɗakin ka mun fahimci wannan da kyau jama'a shi yasa in kana son ka zama malami sai ka je ka tsuguna a gaban waɗanda suka san wannan ilimin sun koya maka kuma sai ka tara littattafai masu yawa tukuna in ba haka ba kai da malanta har abada sai dai malanta irin tamu ta ƙasar nan wanda yake duk wanda ya naɗi ya hau kan kujera ya zama malami amma in dai malanta ce al'imamu ahmad da yahaya bin ma'inin da ishaq dan rawiya suka ce ba wanda ya cancanta a shar'ance a ce malami sai mutumin da zai iya ɗaukan hadisi ya bincika isnadin shi ya gano mana ya inganta ko bai inganta ba kuma me ma'anar shi kuma wannan hadisi nasikhi ne ko mansuhi ne sai mutumin da ya san wannan in ba haka ba suka ce bai halatta a ce mai malami ba to in ka bincika sai ka tara miliyan baka samu goma ba a kasan nan miliyan zaka tara baka samu goma ba sai ta karanta mutane tatsuniya da bible sannan na jin wani babban shehi a ƙasar nan ya ɗauko ta kisa a cikin bible ya kashe fir'auna da ita na ce katil wal maqatuli kenan kisa a cikin bible take ya ɗauko kuma ya kawo tarihin fir'auna da ita kuma wai qur'ani yake fasara kuma a cikin bible take isra'iliya ce tana nan a cikin bible mastura amma shi tun da ya ganta a rubuce da larabci bai iya ya tace ta inganta ko bata inganta ba shi kuma da ya zo wurin tafsirin shi sai ya ɗauko ta kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza na ce subhanallah to shikenan masu saurari haka za su rike wannan kissa ya je ba dan shi labari ai yau shehu ya ce kaza kaza kaza shikenan haka za a ci gaba shikenan an hallaka mutane an fassara musu alqur'ani da bible bukatar yahuda ta tabbata shi yasa in malamin ku bai san ilimin hadisi ba kan kun shiga uku domin zai ta kawo muku bible yana fassara muku shi yasa sai zama addinin ku ɗaya da fastocin anguwarku Allah ya kiyaye sai ce wa fit taqrib amma a cikin littafin taqrib at-tahzib na ibnu hajar yace annahu maqbul wannan mutum ne da ake karban hadisin shi kun gani ibnu hajar a cikin littafin shi taqrib at-tahzib yace maqbul imamun nasa'i da ibn madini suka ce majhul su ba su san shi ba amma ibn hajar ya san shi ashe dole ka tattara littafan mutaqaddimun da mutaakhirun malaman jarh wa ta'dil da suka gabata kamar su ibn madini da yahya ibn ma'in da makamantansu sannan ka zo ka tattara waɗannan da suka zo daga baya su ne ainihin kamar su su ibn hajarin da kuma ainihin littafin alkamalu fir rijal na al-hafiz al-mizzi da makamantansu Allah ya shirya da mu al-hafiz al-mizzi shine mai littafin tahzibul kamal al-kamal fir rijal shine na ibnu abdul wahid al-maqdisi قلت فمثله حديثه حسن في شواهد yace mutum irin wannan duk mutumin da kaji an ce maqbulun to ana nufin ainihin hadisin shi za a iya kafa hujja da shi a wajen ainihin yayi shaidar wasu ma'ana maqbulun fil mutaba'a wa shawahid ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين حديث حسن yace shi yasa Tirmidhi bayan ya fitar da wannan hadisi na wannan mutum da ke magana akan ainihin kama hagu ta kama dama a sallah kenan sai yace hadisi ne mai kyau wannan shi kan shi Tirmidhi mun fahimta da kyau ko duk mutumin da kaji an ce hadisin mutum ne maqbul to in ka zo sai ka ce hadisin shi ya zama hasan duk mutumin da ya zama muhtalifi ne ko mudallisi ne amma sai ya fito karare ce haddasana ko kuma mukhtalif aka samu riwayar almajiran shi amintattu baka cewa hadisin shi ya zama sahih sai ka ce hadisin shi ya zama hasan kamar hasanul basari hadisin shi ba zai taba zama sahihi ba sai dai zama hasan saboda mudallisi ne to in sarrah bit hadis in yazo ya ce haddasana ko akhbarana ko anba'ana ko wata sifa qarara to za a ce hadisin shi ya zama sahih ba sai a ce hadisin shi ya zama hasan waɗannan matsalolin kamata ya shiga ajin musalal hadis in ba haka ba anan sai dai ka ji kanka ya ƙara shiga inda baka sani ba sai ce fa hadhihi salasatu ahadisa waɗannan hadisai ne guda uku fi anna sunnata alwada'u ala sadri cewa sunna ta nuna a dora hannu a kirji wala yashukku man waqafa ala majmu'iha duk wanda ya haɗu da waɗannan hadisai haka a dunkule ba zai yi shakka ba fi annaha salihatun lil istidlal ala zalika cewa waɗannan hadisai sun tabbata sun dace da a kafa hujja da su akan dora hannu ɗaya a kirji a cikin sallar gawa mun fahimci wannan da kyau ko a ƙasa sai ce wa fi taba'atil jadida min kitabi a cikin sabon bugu na littafi na sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam shafi na sha biyu zuwa na sha bakwai raddun ala ba'd muta'assibil hanafiyatil mu'asirina yace ainihin akwai raddi da nayi ga wasu ainihin masu a kare mazhabin hanafiya yan zamani fi tashbibihi ala hadhihi sunna game da ainihin wato suka wannan sunna da yi domin su hanafiya sun ce mace ta dora a kirji namiji ya ɗora a kan cibiya to da shi wannan ba hanafi ya zo sai ya ainihin wato kawo kuma wata bid'a sai ce to in ma za a ɗora a kan ainihin wato hannu ɗin a kan ƙirji ɗin wai sai ka kasa yatsunka waɗannan yatsu naka guda uku na tsakiya sai ka sa sa haka a sama wannan ɗan ƙarami sai ka tallafo ƙasa babban kuma ka tallafo ya kai haka wai ka yi ƙabdu da wadu'u a lokaci ɗaya kenan nan ka yi wadu'u da ƙwaya uku nan ƙwaya biyu sun yi ƙabdu sai ce wannan ma bid'a ne Allah ya shirye da wa amma alwadu ta hata surra yace amma sanya ainihin hannu hannaye a kasan cibiya muna son a fahimci bambanci tsakanin ala surrati da fauka surrati da tahta surrati nan ce fauka surrati saman cibiya haka kenan sama da cibiya ƙasa da ƙirji akan ciki kenan to bai inganta ba haka haka kuma ɗorawa ala surrati ala surra